daren asabar ne wanda ya daidai da daren bakwai ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara 1430 wadda zai daidai da ɗaya ga watan mai shekara ta 2009 wannan shine kasar na goma sha ɗaya daga cikin jeren giya karatuttukan littafin hikbatun minat tarih wallafar shehun malami Uthman ibn Muhammad al-Khamis Allah madaukakin sarki ya gafarta mai saka mishi da alkhairi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna karkashin al-maqsad salis وسائل الإخباريين في تشويه tarikh wato hanyoyin da masu ba da labarai suke bi wajen ruɗa tarihi domin su haifar da rikici a cikin addinin musulunci muka ji cewa hanyar farko ita ce ƙirƙirar ƙarya wadda ba su ji ba ba su gani ba su kirkiri wani labari na ƙarya sai su kawo shi a cikin tarihi misali suka ce wai bakin su ya sari ɗanyen kashi wai lokacin da saidina ali ya rasu saboda murna da farin ciki aisha sai da ta yi sujuda don godiya ga Allah wannan magana zunzurutun ƙarya ce haka suka sake cewa wai a irin wannan ainihin wato halin wato gaba ta biyu ƙari ko rage ga wani labari wanda asalin labarin ya faru amma suka tashi sai su rage shi don su kawo rudani ko su ƙara shi don su kawo rudani kamar ainihin bayani dangane da zaman da sahabbai suka yi domin tabbatar da khalifancin na abubakar a cikin wata rumfa ta ainihin a wasu ƙabilu na ansar wadda mun ce za mu zo mu tattauna wannan insha Allahu ta'ala to dan zaman dan takaitaccen zama ne wanda a ruwayance bai wuce ainihin wato a ce rabin shafi ko kuma shafi guda ba amma sai suka mai da labarin yadda sai ya kai girman littafi guda ma'ana zaman duka duka bai wuce minti biyar zuwa minti goma ba inda za a gwada shi da ainihin tsarin lokaci na agogo amma sai suka mai da shi kamar zama ne na wata hudu zuwa wata shida a yi a tashi a dawo a zauna a haka sannan na uku al'amarin da ya faru ga yadda yake in suka tashi ba da shi sai su ba da shi a karkace yadda zai haifar da wata mummunar fahimta sannan na hudu shine bayyanar da abubuwan da suke ba daidai ba da kuma kurakurai sahabban nan ba ainihin mala'iku ba ne ba annabawa ba ne za a iya samun su da kuskure ko wani abu wanda yake ba daidai ba na'am mun bayyana wannan a baya kuma samun haka bai rage musu daraja ba ko kaɗan to kenan ashe sai a gwada da darajarsu wadda Allah ya tabbatar da ita manzon Allah ya tabbatar da kuma kurakurai wanda janibiya ta bangaren kasantuwar su mutane ne insaniya gazawa ta dan adam ta kai su ga yin waɗannan irin kurakurai sai a danne waɗannan alkhairai da Allah ya bayyana sai a rinka ɗago waɗannan kurakurai haka haka an yi zalunci domin ai Allah ya san akwai kurakuran tattare da su na kasantuwar su yan adam amma kuma ya ta zuguguta su da yabo kuma bai faɗi aibin ba ko kwaya ɗaya ashe babin adalci ne sai a yi yadda Allah ya yi ina fatar an gane To wannan yana daga cikin hanyar kawo rudani a cikin tarihi sannan kirkirar waƙoƙi na ƙarya domin ainihin wasu abubuwa da suka faru a cikin tarihi kamar yadda aka ce wai a cikin ƙaryar da aka kirkira aka danganta babban sahabi Abdullahi dan Abbas wai yana rera waƙa yana zagin Aisha ne mata habaici yana cewa ta baggalti ta jammalti walau shi iti ta fayyalti sai da har kika hau alfadari kika hau raƙumi in kin so ma sai ki hau giwa saboda yawan haddasa fitina da yaƙi da kike shirin ki duk wannan ƙarya ce zunzurutun ƙarya sannan ƙirƙirar littattafai na ƙarya waɗanda za a rubuta ko kuma ainihin wasiƙu waɗanda suke na 'yan jabu ne ƙarya ne wane bai ji ya gani ba mutumin kirki ne sai a ƙirƙiri ainihin wato ƙarya sai a rubuta sai a ce shi yayi akan haka muka kawo kissoshin da ainihin suka faru waɗanda muka bayyana irin haka daga cikin irin abubuwan da suke faruwa musamman a waɗannan zamun nan wannan ba ta wannan janibin ba sun yi kama da waɗannan ne shine za ka iya ganin takarda wadda yake aljanu ne za su rubuta ta don su kawo maka wani ruɗani a cikin addini amma kana da ma'aunai guda biyu su ne alkur'ani da sunna aljani sai ya rubuta takarda sai ka ganta kamar daga wani shehin malami take kamar irin takardun da ake yawo da su bayan shekara sai ga takarda ta bayyana wai wani shehi ne mai suna Sheikh Ahmad ladanin masallaci ne ko mai gadin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mafarki ya ga kaza ya ga kaza kuma wanda ya kaza so dubu kaza zai samu alheri wanda ya ki kuma zai samu sharri duk waɗannan abubuwa suna iya yiwuwa shedanun mutane ne su rubuta su kuma suna iya yiwa aljanu ne za su rubuta su su yada su karanta majmu'ul fatawa ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya sai da ya rinka bayyana ire-iren waɗannan sai wani shehi sai ya ɗauko wata addu'a sai ya rinka yi sai ce ai ya tashi a ƙarƙashin matashin kai ne ya ganta kaza kaza kaza kaza ibnu taymiya ana kawo mai sai ce hazihi kitabatul jinni sai ce wannan hannun aljanu ne handwriting ne na aljanu ina fata an gane to duk akwai ire-iren waɗannan duk dan a ɓata mutum addini sabi'an na bakwai istighlalu tashabuhil asma'i amfani da kama wajen sunaye sunan wane mutumin kirki yayi daidai da wane mutumin banza sai a rinka ɗibo maganganun wane mutumin banza maganganun kuma na banzar sai a rinka cewa ai wane ɗin nan naku na kirki shine ya magana sai a ce ba gashi ba ina fata an gane sai misali malam ya ce fabnu jaririn masalan isnani ga misali Ibnu jarir guda biyu ne ake da su al'awwal na farko akwai muhammad Ibnu jarir Ibnu yazid abu ja'afar tabari imamun min a'immati Ahalis sunna wannan limami ne daga cikin limaman ahli sunna asani na biyu akwai muhammad Ibnu jarir Ibnu rustum akwai muhammadu dan jarir dan rustum abu ja'afar tabari shi kuma abu ja'far tabari to in ka duba da kyau muhammad dan jarir dan rustum wannan muhammad dan jarir dan yazid to shi wannan nabiyun imamun min immatu shi'a limami ne daga cikin ainihin limaman shi'a Da shi ma ce ka karanta mujalladi na bakwai na littafin lisanul mizan zaka ga tarihin shi a shafi na ashirin da tara. to yanzu ina so ku natsu da kyau jama'a ku ga muhammad dan jarir muhammad dan jarir abu ja'far abu ja'far at-tabari at-tabari sunan su daya sunan ubannin su daya alkunya su daya sannan kuma nisba su daya amma ɗaya malamin ahli sunna ne ɗaya ɗan shi'a ne to sukan yi amfani da irin wannan damar sai su ɗibo fatawoyin wannan ɗan shi'a sai su zo sai su kawo ahli sunna sai a ce ai gashi ka je san ibnu jarir sai ya ce eh to gashi shi ma ya ce ba a wanke kafa alwala sai dai a yi shafar alwala sai ahli sunna sai ya rude abin da zai ruda shi ne sai in bai karanta ilimin hadisi ban ya karanta sai ya ce wanne ibn jarir wanda muka sani sai ya ce eh. sai ya ce to wannan fa sunan shi muhammad ibn jarir ibn yazid shi kake nufi eh sai ya ce a ah, ba fatawar shi bace wannan ibn rustum ne dan shi'a ne shine malamai sun zauna sun yi littattafai akan haka almutashabih almutashabih almutashabih sunayen da suka yi kama da juna almuttafiq wal muftariq sunayen da yake keke da keke komai da komai ɗaya ne amma mutanen mabambanta ne Jama kun fahimci wannan da kyau to yanzu kun ga amfani da irin wannan damar za'a iya ruɗa tarihi sai a kawo tarihin karya wanda wancan ibnu jarir ya faɗi sai a ce wannan ibnu jarir na kirki shi ya faɗi kun ga hanya ce ta kawo ruɗani fa yunsibuna kutub ibn jarir shi'i ibn jarir sunni sai su rinka danganta littattafan ibn jarir dan shi'a ga ibn jarir dan sunna mislu kitabi dalail al-imamati al wa nur al-mu'jizat kamar wannan littafi mai suna dalail al-imama wannan littafin na ibn jarir ne dan shi'a to karerayin da ke cikin wannan littafin sai a kwasa sai a ce maka to ya gashi ibnu jarir ku ne ya faɗi dan haka limaman kuma na ahlus sunna sun yadda jama'a kun fahimci wannan da kyau wa tuwfiya fi nafsi sana yace shi wannan ya rasu ainihin a cikin wannan ainihin wato ita wannan shekara ta ɗari uku da ainihin goma hijiriya to jama'a kun ji wannan to menene misalin wannan a cikin fiqh da hadisi sai malam yace wa ibn hajarin isnan ibn hajar guda biyu ne al-awwal akwai na ɗayan su shine ahmad ibnu ali ibnu hajar al-asqalani ahmad ɗan aliyu ɗan hajar al-asqalani min a'immatil hadith daga cikin limaman hadisi mai bulugul maram kenan wanda ya rubuta sharhin bukhari fatihil bari wal akhar dayan kuwa ahmad ibnu hajar shi sunan shi ahmad ɗan hajar al-haytami imamun fil shi wannan limami ne a fiqh walaysa lahu buda'a fil hadisi ba shi da ƙwarewa a cikin hadisi فيأخذون تصحيح na تصحيح الهيتمي sai kaga irin waɗannan masu rikita al'amari a cikin hadisi misali ake bugawa jama'a aka tsallaka daga tarihi ko hadisi ko aka koma cikin takriji ko kuma fikihu sai kaga sun ɗauko inganta hadisin da haitam yayi wanda shi bai iya ba galibin ingantawa shi za ta zama shirme ce wa yunsibunahu lil asqalani sai su rinka dangantawa ibnu hajar sai su ce ibnu hajar ne yayi haka to lallai ne ɗaliban ilimi sai kun tsaya kun lura da wannan zan yi muku misali ni ga kaina sunana Muhammad Awwal Adam laƙabina shine albani ba nasabata ba nasabata ita ce alfallati azzazzaki ni ba fulatani ne ba zazzagi wannan ita ce nasabata amma al'albani ba nasabata ba ce don ni ba dan albaniya ba ne don haka albani ni gare ni lakabi ne in ka karanta ilimin hadisi ka san yadda muke harkar mu in kuma kai sojan gona ne to koma gefe guda me wannan magana tawa take nufi akwai mutanen da yake yan ɗariƙa ne sunan nan namu ya yi keke da keke ya yi daidai wata shekara sai wani ɗan ɗariƙa ne wannan sunan sai rinka sanar da wannan sunan yana gayyata maulidi a rediyo najeriya kaduna da ya rinka sanarwa yana gayyata madadin ahalin sunna su tsaya mana su tambaya albani ne na zari'a muhammad awwal an ce muhammad awwal zaria yana gayyata al'umma wa'azi a dogarawa sai wasu suka yi ta murna yawwa albani ya bata ahalin sunna ne suna murna albani ya bata zai maulidi sai muka haɗu da wani cikin malaman sai ta ah, to mala yaya maulidi ce maulidi ya ce eh wato wai izgilanci ne ji ma'ana ahalin sunnan Najeriya saboda lalacewa har fata suke mu bata shi yana murna ne yana dariya irin ta keta nake mishi wannan maulidi yace a ba na ji kana gayyata maulidi ba sai na ce a ba ni bane sai na ce an samu almuttafiq wal muftariq ne sai yace me almuttafiq wal muftariq nace sai ka zo aji mu koya maka amma ba ni bane sunan ne daya Muhammad Awwal Muhammad Awwal guda ɗari nawa ne a Zaria ko cewa kai Muhammad awwal Adam muciya har yau bata fassara ni bane sai dai a ce ni ne na fi shahara da wannan sunan amma bata fassara lallai in zamani ba wannan na ɗaya kenan na biyu aka samu wani albani mai suna Yusuf albani wannan bakawarije ne wanda bai yadda da hadisi ba sai mukabala da Yusuf Sambo dan izala ne wanda ya yadda da hadisi shi kuma to me ta faru da aka yi wannan muƙabala sai wasu 'yan izala sai suka ɗauki fushi akan sun ji albani ya yi muƙabala da malaminsu to amma ka gada da adalci da natsuwa bincike za su yi amma da yake babu kan gado fa kawai wannan fa yusuf tun da yusuf yake bai taɓa haɗuwa da muhammad ba wannan muhammad awwal adam albani wannan yusuf albani yana musun hadisi yana zagin hadisai suka yi muƙabala da Yusuf Sambo na Izala shin kafin ka tabbatar albani ne da ke baka haushi ko ko wani albani ne kawai sai suka yi konkludin a haka to shi yasa muke ce muku ku daure ku yi karatu in ba haka ba sai ku zo kuna ta kwamsa muna ganin ku ja kuna wannan ita ce gaskiya ka daure ka yi karatu don mai duk abin da ya zo maka ka natsu to amma in ya zama babu tsarkin zuciya sai abu ya zo maka kawai sai ka ɗauke shi a haka wannan na ɗan yi muku misali ne kawai ghaizun min alfaid Allah madaukakin sarki ya taimake mu to waɗannan hanyoyi da suke bi waɗanda mala ya buga misali da guda bakwai ne kawai wajen ruɗa tarihi ina tabbatar muku da cewa duk yadda ka ji wani karkataccen tarihi ta irin waɗannan hanyoyi ko kuma makamantansu aka bi ainihin aka ruɗa shi a ƙara ruwa ga abu misali yanzu yanzu hausawan najeriya sun yi losing control ba su san tarihinsu ba don ka tambayi tarihinsu sai su ce daga baya jidda ne baya jiddan nan abu yazid ne mutumin ƙasar bagadad balarabe ne suka ce yanzu ya auri wata sarauniya daurama wadda ita ce sarauniyar garin daura don ya kashe wata macijiya wannan har aka saka wannan maganar a cikin me a cikin waka da ita maganar asalinta da ita wakar dishirme ne sai aka ruɗa tarihin hausawa a haka tambayar farko ita ce kafin zuwan baya jidda wannan kasar wanne yare ne hausawa suke yi wanne yare suke yi sannan yaya sunan yaren to kun ga ire-iren waɗannan abubuwa ne na tarihi waɗanda duk ake kawowa a gurɓata su don haka dole ne ku tsaya ku rinka natsuwa kuna fahimtar abubuwa in ba haka ba ina gaya muku waɗannan wasa'il ɗin da kuke gani ba fa tarihin da ba har tarihin da ke faruwa yanzu da wanda zai faru a gobe duk waɗannan su ne hanyoyin da ake bi ake rudawa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to daga ƙarshe malam ya ce mata bada'a manhajin tasabbuti inda ahli sunna yaushe ne tafarkin tacewa da tabbatarwa ya fara a wurin ahli sunna yaushe ne ahli sunna suka fara tsayawa su tantance magana don su tabbatar da abin da yake gaskiya yaushe ne wannan tafarkin yaushe wannan ilimin ya fara malam ya ce bada'a lamma waqa'atil fitina wannan ya faru ne lokacin da fitina ta faru to mecece fitina tukuna za mu zo mu bayani kama ya al-imam Muhammad ibn Sirin at-tabi'i jalil rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu kamar yadda babban malami al-imam dan Sirina tabi'i ne babba mai girma Allah ya ji kanshi kuma Allah ya yarda da shi hasali ma malamin imamu malik ne qala yace lam yakunu yas'aluna anil isnad a da malaman mu ba sa tambayar isnadi in ka zo ka gaya musu magana in tabi'i ya faɗi haka zuwa yake nufi sahabbai malamai ba su kasance suna tambayar isnadi ba don a da in ka zo ka ce annabi ya ce kawai sai su karba saboda me li'idamil kadhibi taqriban saboda akwai ba a ƙarya a lokacin ko kuma a ce ko da ana ƙaryar bata bayyana ba dan haka duk wanda yazo ya ce maka annabi ya ce sai ka karba misali jama'a lokacin da aka samu hausawa zage-zage da zamfarawa da Sakwatawa da katsinawa suka rinka tafiya malamai ne daga nan ƙasar zazzau da katsina da zamfara da Sakwato suna tafiya ƙasar ghana suna kai addinin musulunci amma sana'a suke zage-zage da makamantansu suna ɗinki katsinawa da sauransu suna kai kayayyakin kasuwa ana kai goro ana kai kaza ana kai kaza sai suka haɗu da wasu ƙabilu a gane masu suna a santi ko a shanti sai suna mu'amala da su waɗannan ƙabilu a wancan lokacin ba su shiga addinin Christianity ba ma domin a wancan lokaci tun farko farkon al'amari ne wanda bature wannan wato tunanin shi bai riga ya yaɗu ya karɓu a ƙasashen Ghana ɗin ba ma don haka ko dai mutum yana maguzanci ko kuma ya shiga musulunci to waɗannan mutane da ke tafiya daga ƙasar zazzau da katsina da sokoto da zamfara sai suka zama banda kasuwanci kuma malamai ne amma sai suka fara bayyana a malamai a 'yan kasuwa don haka sai amana da kula da gaskiya sai ta bayyana daga gare su sai waɗannan ƙabilu sai suka rinka matsawa kusa da su in yana da kuɗi ɗan ƙabila shanti sai ɗauka sai baiwa bahaushe ya ce gashi ka aje mini in yana da wata amana sai ɗauka sai ba bahaushe ba wata rubuta takarda dan duk da ya zo ya tambaya za a bashi abin shi to in dan uwan shi ya tambaye shi a ah, wani ina kaza ɗinka da na ga bana gani sai ya ce ai na ba dan Allah ajiya saboda ba musulmi bane su sun yadda akwai Allah sai suka ɗauka waɗannan ƴaƴan Allah ne suka zo suka zauna da su saboda mai Allah mai gaskiya ne to ga wasu mutane masu gaskiya sun zo kar kai mamakin kalmar tunda ba musulmi bane ashahid menene ya kai waɗannan mutane aka gaskata su har aka ce musu ƴaƴan Allah saboda mai saboda gaskiya kuma ƙarya da cin amana ba ta bayyana ba da muka je muka yi hira da iyaye da kakanni hausawa na gane waɗanda suka zauna eh, afuwan hausawa a ƙasar maka shekara ɗari shekara ɗari biyu sai suka ce da daga cikin garin maka za a ɗoro bahaushe dakon gwal a ɗora mishi dakon gwal zinare katan katan a naɗo mishi ya kawo har shagunan da ke ka'aba ba a san shi ba ya zo ya bayar a shagon a biya shi kuɗin dakon shi ya tafi to me yasa aka samu irin wannan yardar shine cin amana da sata da rashin gaskiya ba su bayyana ba ko kun fahimta to a irin wannan halin kaga kowa aka gani sai ya amince mishi a nan zariya mu da iyayenmu suka zo a matsayin yan cirani mun ga irin yadda suka samu karbuwa shine bako ne zai sauka sha biyun dare amma duk inda ya kwankwasa kofa sai a buɗe mishi sha biyun dare ya ce na zo ci zani ne sai a ce mishi to ga ɗaki ka kwana kafin gari ya waye ita mata ka ta shigo ta kwana cikin mata kafin gari ya waye mai gidan ya yi tunanin ina zai saman mai ɗaki a gidan ko kuma a gidan makwabta a marhabe shi saboda me saboda babu wani rashin gaskiya da ya bayyana to me ya faru daga baya yanzu ba sha biyun dare ba karfe biyar na safiya ma ko karfe tara na safiya sai mutum ya zo ya kwankwasa gidanka sai kana leƙe-leƙe haka ne ko ba haka ba saboda rashin gaskiya da ya bayyana yanzu misali rashin gaskiya da bai gama bayyana a kasar maka ba har yanzu aka kira sallah azhar ba sa rufe shago aka kira la'asar ba sa rufe shago magariba da isha ba sa rufe shago ba sa rufe shago an kira sallah asuba in har za ga sun rufe shago sai lokacin da aka tashi sallar isha an gama kasuwanci kenan sha biyu na dare zuwa asuba sai su rufe in azumi da lokacin hajji ba sa rufewa sai dai mutum ya ja labule sai ya sake. amma a cikin shagon akwai kayan gwalagwalai da dukiyar da take ta miliyoyi me yasa saboda sata bata bayyana ba haka zamanin sahabbai ƙarya bata bayyana ba cin amana bata bayyana ba yaudara da son zuciya bata bayyana ba to sai zama sahabbai ba sa tambayar isnadi duk wanda ya gaya maka tunda ƙarya bata bayyana ba sai ka karba irin wannan ya faru a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zo cikin sahihul bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wata rana wani musulmi ne ɗan kasuwa ya tafi kasuwanci da ya je sai kuɗi suka ƙare mishi ga kaya kuma sun sauka yana so ya sari kaya kuɗi sun ƙare ga kaya masu araha sai kuma ga wani ɗan kasuwa shi kuma ga kuɗi amma bai ga kayan da zai siya ba wannan ga kaya ba kuɗi wannan ga kuɗi ba irin kayan da yake so ba su taɓa sanin juna ba sai wancan ya ce wannan bawan Allah eh na ga kuɗi a hannunka ba za ka yi siyayya ba ya ce haka ne Ya ce to ka bani kuɗin mana ni in yi siyayya Ya ce to ai ban san ka ba waye zai tsaya maka sai ce Allah to wane ne kafilin ka wane ne garanto in ka gudu baka dawo ba sai ce Allah sai ce tunda ka ce Allah gashi yanzu kai za ka yi wannan ko a gaban Ka'aba ne a gaban ɗakin Allah din ka yarda wannan shine matsalar canzawa mutane suke shine sai a canza musu da ya ɗauka ya bashi bai san shi ba ba yarjejeniya ba shaida ba rubuta takarda ba lauya ba wani abu ya je siyayya ya tafi garin su ya ce ranar kasuwa mu haɗu zan baka kuɗin ka da ranar kasuwa ce sai shi bawan Allah ya fito da kuɗin ya zo ya tsaya a tashar jirgin ruwan garin su sai zama babu jirgin ruwan wanda zai je kasuwar nan a wannan rana da ya rasa yadda zai sai samo ice sai ya faskara icen sai ya shirya kuɗin a cikin icen sai samu takarda sai ya rubuta bayan gaisuwa ga dukiyarka nan ban samu ainihin tahowa ba saboda babu jirgin ruwa amma kuma Allah da na karbi amanar da sunan shi ya isar maka don haka sai saka wannan takarda ya saka waɗannan kuɗi a cikin wannan ainihin ice sai ya sa igiya sai ya ɗaure sai ya ɗaga sai ya nuna wa Allah sama ya Allah da sunanka na karbi amanan nan ka ga na ya Allah ka mayar wa da mai ita sai ya jefa ta a kogi sai ya koma gida shi kuma wancan bawan Allah yana can yana ta salati yanzu bawan Allah nan ya cinye min kuɗi la ilaha illallah duniya ta lalace Allah fa yace yana ta mamaki manzo Allah ya bada labari can yace sai ya yanke tsammani sai yace bari in juya in tafi gida tunda ya ci amana ta da sunan Allah can sai ya ga ice na yawo akan ruwa sai yace to amma bari in dauki icen nan ko dafa mana abinci ayi da shi a gida sai ɗauki icen nan daga cikin ruwa ya tafi yana faskarawa sai ice ya dare sai ga takarda da kuɗi sai ya ce ashe amanar ce Allah ya isar wannan hadisi sahihi ne kamar yadda muka bayyana gashi nan cikin Bukhari da Muslim Uzaifatu ibn al-Yaman yace na taɓa samun kaina yana faɗin ƙarshen rayuwarsu ne ta sahabbai yace na taba samun kaina a lokacin da amana kowa na da ita musulmi na da amana kirista na da amana bayahude na da amana musulmi imanin shi da Allah krista imanin shi da christianity sannan ba yahude imanin shi da yahudanci yace dan haka ban damu ba kowa zan iya daukan amana in ba yace amma a yau sai wani da wani a cikin musulmin ma Huzaifa yana magana ƙarshen rayuwarsu me ya faru kenan to abinda nake so ku gane jama'a wannan magana da yace lam yakunu yas'aluna anil isnad ba su kasance suna tambayar isnadi ba a da cewa waye gaya maka amma falamma waqa'atil fitna yayin da fitina ta faru to wacce fitina daga cikin waɗannan za mu zo akwai babi na tafsirin wannan fitina ɗin fitina farko da ta faru a musulunci ita ce maktal Usman. kisan Umar bai haifar da fitina ba don me ake nufi da fitina ita ce faɗa tsakanin musulmi da musulmi kisan Umar bai haifar da wannan ba ba a yi faɗa tsakanin kowa da kowa amma kashe Usman shine ya ɓarke fitina tsakanin gwamnan Uthman na ƙasar Sham shine Muawiya da sabon khalifan musulmi shine Aliyu da wannan rikici ya faru to sai zama ita ce fitinar farko to wannan fitinar ta farko ita ta haifar da mugun tasiri shine sai aka samu tabi'ai da yawa suna bin bayan Ali aka samu tabi'ai da yawa suna bin bayan Muawiya to sai ƙarya ta fara bayyana don goyon bayan wane wannan ƙarya da ta fara bayyana shine sai tambayar isnadi ta fito wannan ya ƙirƙiri hadisi ya faɗi falalar aliyu a halin hadisin ƙarya ne wannan ya ƙirƙiri hadisi ya faɗi falalar muawiya a halin ƙarya ne wannan ya ƙirƙiri hadisi cewa annabi ya tsine wa aliyu a halin ƙarya ne wannan ya ƙirƙiri hadisi ya ce annabi ya tsine wa muawiya a halin ƙarya ne to da malamai suka ga haka a wannan lokacin in ka zo ka ce annabi ya ce sai a ce man amman sammu lana rijalakum ku faɗa mana suwaye malaman ku daga ina shine falamma waqa'atil fitina yayin da fitina ta faru tsakanin aliyu da muawiya qalu sammu lana rijalakum sai suka rinka cewa to ku faɗa mana malaman ku fayunzaru ila ahli sunna sai a dubi wanda yake ahli sunna ne fayi ukhadhu hadithuhum sai a karɓi hadisin su me ake nufi da ahli sunna ina son ku san a zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai babu ahli sunna babu shi'a babu asalin wannan ta'arifin don wannan tarihi ne da ya faru daga baya abin da ake nufi a wannan lokaci ahlus sunna shine waye ya tsaya akan addinin annabi kawai don haka yanzu wannan kalmar ahlus sunna ba tana nufin wai masu goyon bayan muawiya ba banda masu goyon bayan aliyu ba tana nufin waɗanda ke tare da yazidu banda husaini ba domin a wannan lokacin aliyu ba wai yana wakiltar shi'a ba ne muawiya yana wakiltar sunna ba haka ake ba a wannan lokacin husaini ba yana wakiltar shi'a ba ne yazid yana wakiltar sunna ba haka abin yake ba a lokacin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya addini ɗaya aƙida ɗaya rikici ya faru sai suka fahimci rikicin siyasa ne don haka rikicin bai yi tasiri ko kaɗan a addini ba ina muka gane haka in kana karanta tarihinsu suna bin juna sallah suna cin yankan juna suna auren juna suna mu'amalar juna sun fahimci abin siyasa ce wane na kaza wane na kaza ma'ana ma'anar siyasa a nan harka ce ta mulki bata canza wani abu na addini ba to amma da aka samu yan goyon baya suka taso su ne bahaushe ke cewa makunshin gishiri ya fi gishiri zaki to su sai suka rinka kunzumawa abin ruwa sai suka rinka kawo son zuciya to wannan ne ya kawo kaidin cewa duk wanda ya magana sai a ce ina dalilinka a nan da ake cewa fa ila ahli sunna yanzu wannan kalmar waye yayi ta tabi'i yayi ko ita kalmar ba wai ahli sunna irin na yanzu wanda yake mukabilin dan shi'a ba a'a abin da ake nufi da ahli sunna wanda ya tsaya akan addini me ake nufi da ahli bid'a kuma da zai zo ya faɗi shine wanda ya ɗauko son zuciya a lokacin babu magana shi'a sunna kun fahimta fa ila ahli sunna ibnu sirin ce sai a dubi wanda yake kan sunna ma'ana wanda bai karkace ba yake kan akan abin da annabi ya bar mutane fa yu'khadhu hadithuhum sai a karba hadisin su wa ila ahli bid'a sai a dubi yan bid'a waɗanda su kuma suna zagin aliyu ko suna zagin muawiya ko suna zagin su duka dan ina son kusan sai mun je wancan wuri zan warware muku rikicin a lokacin fa fitina ce kowa ya shiga a cikin biyun khawarijawa suna tare da aliyu ne asalin tafiyar lokacin da fitinar ta faru sai suka balle mishi sai suka ce shi ya zama kafiri dama a wurinsu mu'awiya sun kafirta shi to waye nasu aliyu to shi ma aliyu sai suka kafirta shi sai suka koma yadda suke zagin aliyu haka suke zagin mu'awiya yadda suke yakar aliyu haka suke yakar mu'awiya sai suka haɗa su gaba ɗaya suna yakar su har yanzu mutanen da suke su ne khawarijawa ibadiyya kenan mutanen kasar Oman mutanen kasar Oman har yanzu akan wannan aƙidar suke suna zagin Aliyu suna zagin Usman suna zagin Muawiya amma kuma inda lalatar su take wai su sun yarda kuma za su ruwaito hadisi daga gare su amma ba za su ce musu radiyallahu anhum ba ni da ɗaya daga cikin su bara a Ka'aba mun zauna nace to ga littattafai da ka kawo mini tsaraba ga su littattafan suna nuna an usmana ba ku cewa radiyallahu anhu an aliyu ba ku cewa radiyallahu anhu an muawiya ba ku cewa radiyallahu anhu sai ce li'annahum kulluhum fasaqa sai ce don duk fasikai ne nace to kuma kuke karban hadisi wurin fasiki yace eh sai nace to ai kun yi tufka da warwara nace ba a karban riwayar fasiki domin ga abinda malaman hadisi suka ce riwayar fasiki munkara ce to ya kuke karbe saboda haka duk wata aƙida wadda ba sunna ba za ga akwai ruɗani a ciki to ita ce bid'a to waɗannan khawarijawa jama'a sai aka waye gari masu zagin aliyu daga ciki ko kafirta shi ko ya kashe yan bid'a ne ba za a karɓi hadisin su ba masu zagin muawiya ko ya kashe ko kafirta tashi ba za a karɓi hadisin su ba dan haka ku kiyaye jama'a a wannan lokacin abin da ake nufi da ɗan bid'a shine ne wanda wannan rikicin ya sa ya canza ya koma son zuciya amma yanzu kamar abdullahi dan umar da sa'ad ibn abi waqqas waɗanda su sun ƙi goyon bayan muawiya ko aliyu suka ce fitina ce fitina ko ba a shiga ita ce faɗa tsakanin musulmi da musulmi sulhu ake in ko ba za ka yi sulhu ba fa to kai shiru don me Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu idan mu'mine biyu suka bangare suna yaƙi suna faɗa da juna me ce fa aslihu ma sai ku yi sulhu tsakaninsu ashe har yanzu su menene har yanzu musulmi ne mu menene a wurin Allah ko to ƴan uwanka ne sai ka je ka yi sulhu in ba za ka yi sulhu ba fa to kar ka koyi bayan ko ɗaya daga cikin su to sai zama su hawarijawa ba maganar sulhu ba ce hasali ma wai yadda da aliyu ya yi sulhu da mu'awiya sai suka ce wannan kufurun ala kufurin khawarijawa kenan to dan haka khawarijawa ma ku kiyaye sun kasu kashe biyu masu yin huluwi daga cikin su sune masu zagin aliyu su kafirta shi su halatta yakin shi hakika sune ne suka yi takhaffuf akan kashe aliyu kuma wanda ya kashe aliyu ma ba khawarije ne cikin mabiyan shi waɗanda suka balle mishi sai mun je za mu magana akai insha Allah ta'ala kuma wannan abin yana nan a cikin littafin nan zaka iya wa kanka so mun tabi kafin mu je a cikinsu ne wani ya tafi kashe mu'awiya domin kwangila ce suka zauna suka tsara cewa da mu'awiya da aliyu da Amurbin al'as al-as su suka ruɗa musulunci don haka aje a kashe su wane ka je ka kashe wani wane ka je ka kashe wani wane ka je ka kashe wani ina fata an gane suka yi nasara wajen kashe na ali mu'awiya ba su yi nasarar kashe shi ba amma suka raunata shi raunin da ya mishi lahani har ƙarshen rayuwar shi za mu zo mu karanta amrubun al’as kuma suka kuskure limancin da yake a masallacin sai zama nan ba shi ya limancin ba suka zo suka sharba wani ƙasa kashe shi suna kirarin sun yi murna shi amrubun al’as din yana ji sai ya ce kun daba ba nan kuka yi ba to haka waɗannan rigingimu suka faru jama'a to me hankali daga ciki waɗannan rigingimun kamar rigingimun ƴan uwanmu ne na izala wanda dukke da hankali daga cikin 'yan kungiyar izala ya san cewa rikicin izala na jos da na kaduna asali rikicin siyasa ne bai shafi aƙida ba bai shafi addinin da za a ce ba za a bi na sallah ba za a bi na sallah ba don haka ga mu da ke ahalus sunna gefe guda ba ma cikin kungiyar da ta barke sai muka nemi matsayin da ya kamata shine mai matsayin sulhu waɗanda suka yadda a yi sulhu suka yadda aka yi zaman sulhu don haka malaman mu tun daga saudi arabia suka taho muka zo muka mara musu baya aka tafi aka je aka yi zaman sulhu gaban malam bakar gumi waɗanda suka goyi bayan sulhu suka goyi bayan a yi sulhu waɗanda ba su goyi baya ba ma ba su zo gurin ba sai ya bayyana cewa rikicin gaba ɗaya bai shafi aƙida ba bai shafi ibada ba sai aka ce to tunda rikicin ya shafi shugabanci ne a ci gaba da tafiya tare a ci gaba da bin juna sallah aka ki a dawo a koma yadda aka yi aka tashi baran baran duk da tashin da aka yi baran baran ba a yi sulhu ba ni da makamanta na muna bin yan kungiyar izalar kaduna sallah muna bin yan kungiyar izalar jos sallah to waye dan bid'a daga cikin su a wurinmu mu shine wanda ya dawo yana karo da hadisi yanzu it doesn't matter bata shafe mu ba Jos kake ko Kaduna mu dai mun yadda kai ahlus sunna ne amma in ka taba hadisin manzon Allah to sai mu ce dan bid'a ne kai kenan in kun fahimta haka asalin wannan rikicin sura shi take ba wai kana tare da Muawiya shine laifi ko kana tare da Aliyu ba amma kana zagin Aliyu kana tare da Muawiya eh to kai dan bid'a ne ba za ka karba hadisin ka ba kana tare da Aliyu kana zagin Muawiya eh to kai dan bid'a ne ba za a karba hadisin ka ba ku kiyaye wannan yana nuna kenan salaf ba sa hukunta mutum da ƙungiyar da yake suna hukunta shi ne da aƙidar da yake ko kuma da yadda yake kenan yanzu waɗanda suka yi kuskure daga cikin ƴan uwanmu na izala na Kaduna sai sai in kai ɗan Jos ne ba za su bi ka sallah ba wato bi mujarradin kasancewa ka kai ɗan Jos ne ba za su bi ka sallah ba wannan kuma bidi'a ce domin ne sai in kai ɗin kai ɗin kana da bidi'a ga kai kanka zatin kanka to sai a ce kai ne yanzu matsala kenan in aka samu iri ko makamanciyar wannan bid'ar ko son zuciya a cikin wancan na Kaduna shi ma ba za a bi shi sallah ba kenan yanzu ba an kibin shi bane don shi kaza ne sai dai dan yana da wata siffa da ashar'anta ta cancanta kada a bi shi don da kun gane haka sai ku zauna lafiya kuma haka muke ta kira zuwa ga 'yan uwanmu musamman waɗanda suke north east bauchi gombe taraba adamawa eh, eh, da makamantan jihohi irin yobe da borno da makamantansu shine an rabu amma rabuwar da aka yi ta izala ba rabuwa ce akan wane ya ce laya halal ba ba wane ne ya ce durkuso ya halatta ba ba wane ne ya ce rubutun sha ya halatta ba asali menene ya raba su shine ana zargin shugaban kungiyar ne da ya ci kuɗi iya asalin matsalar kenan to ana maganar sunna ne wannan ba dalili ne da za a ce an yi mai tawaye ba domin a musulunci wa shugaba tawaye ne saboda dalili ɗaya rak shine me shine illa an tarau kufran bawahan fihi lakum min Allahi burhanun sai in kun ga kafirci karara ba kafircin tawili ba karara to sai ku ce to wannan shugaban a cire shi amma ya ci kuɗi a an zo da wasu motoci ne ya yi kwana da su daga na ƙungiya sun zama nashi a ƙa'idar musulunci ba ina magana son zuciyarku ba ba za a yi mai tawaye ba dalili na biyu shi kuma wannan ba yana koma ne zuwa ga zaluncin shi ba yana koma zuwa ga lafiyar shi malamai suka ce in ya haukace to anan ba za a karɓi shugabancin shi ba to bayan waɗannan dalilai biyu babu dalili na uku da zai halatta wane da kuka yi mai mubara'a. cewa wane shugaban ku ne kuma ku zo ku warware saboda ya ci kuɗi ko dan yayi kaza ko dan yayi kaza aka ce za ku ci gaba da haƙuri da shi musamman in kuka gane yi mai tawaye ko cire shi zai ja muku bala'in da ba za ku iya warware shi ba kamar yadda ya faru kenan in kun fahimce ni da kyau abin da suke zargin shugabansu ya yi a shar'ance a sunnance bai kai a cire shi ba tare da cewa abin ba daidai ba ne amma ba dalili ne na a cire shi ba kuma abin da ake tsoron shine cire shin zai jawo bala'i gashi nan kuma ya ja a ƙarƙashin wannan kamar yadda na ce mu duk wanda ya tabbata ahli sunna ne za mu bi shi sallah ɗaya kenan na biyu duk wanda ya tabbata musulmi ne ko bai ce shi ahli sunna ba ne za mu bi shi sallah in bai bayyana wani abu da ya kafirta shi ba don haka da za mu je mu samu masallaci sai mu je mu yi sallah amma in ta bayyana cewa wannan ga matsalar shi to sai mu kibin shi nan gaba kenan ashe in ka gane wannan duk mutumin da ya amsa shi ahli sunna ne to daraja ta bayyana sai in wani abu na sabanin ta bid'a ya bayyana sannan duk abin da mutumin da ya bayyana shi musulmi ne to zaka bi shi sallah a sai ya tabbata cewa dan kungiyar ka bane ko dan kungiya kaza a awana musulmi ne sai ka bi shi sallah in ya bayyana ba haka bane fa kenan sai ka kyale shi abin da yasa jama'a waɗannan hanyoyin da malaman salaf suka bi sune hanyoyin takura saɓani da rikici in kuka duba akwai adalci a ciki ba su ce a duk damal damal ɗin da yake na kafirci sai a ci gaba da bin shi don haɗin kai ba amma ya bayyana musulmi ne an bi shi sallah sai dawo al'amari ya bayyana ashe ba haka bane sai a ce to ba za a ci gaba da bin shi ba amma a cikin aqidar salaf ba a cewa wane eh me ka me aqidar ka sannan bi ka sallah a'a ka zo ka samu wane na limanci sai ka bi shi amma in ka san shi tun farko fa abin kyama ne to anan ba za ka bi shi ba amma abin da ake magana baka san shi ba sai a me sai a musulmi menene dalilin ka na gane shi musulmi ne dama kiristoci na sallah ne waye ke sallah musulmi to ka zo misali ka dira kwata ko katsina ko kaza sai ka ji an ce hayya ala sala hayya al me kenan masallaci sai ka zo za ka yi sallah baka ga wani abu da zai tare ka daga yin sallah ba sai ka zo kai sallah ba kai laifi ba amma malaman salaf suka ce in har ka zo kana bincikar limamin nan wanne iri ne dan kungiya mecece dan menene dan menene suka ce kai kanka tukuna yanzu dan bid'a ne ku karanta littafin sharhul aqidatul wasatiyya al aqidatul tahawiyya sharhul aqidatul tahawiyya ina fatan kun gane to amma in ya bayyana cewa wannan mubtadi'i ne fa a to wannan kuma sai ka janye mishi a wannan kafiri ne a to wannan sai ka janye mishi dan haka ku kiyaye jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu to gashi wannan maganar sai mala yake cewa wa yunzaru ila ahli bid'a sai a dubi waɗanda suke yan bid'a ne fala yu'khadhu hadithuhum ba za a karbi hadisin su ba malai yace ka duba muqaddimar sahihu muslim juz'i na farko shafi na 15 babu bayani annal isnada min ad babin da ke bayani akan cewa isnadi na daga cikin addinin musulunci me isnadi shine ka gane daga ina kake karbo addini wani da yazo ya ce maka kaza ina ne ya samu wannan abu to tambayar wannan to addini ne ba wai kai duk abin da ya baka ka karba ba sai malam yace wa zalika abin da yasa muka faɗa haka annal asla fin nasi fin asali game da mutane shine me aminci asali duk inda ka ga musulmi ka ɗauka me mutumin kirki asali kenan wa li'anna ibn na min kibar tabi'i da kuma domin ai ibn na yana daga cikin manyan tabi'ai wa adraka hayatar sahaba ya riski rayuwar sahabbai wa asha ma'a kibar tabi'ina kuma ya rayu tare da manya manyan tabi'ai wa ma'a sigarihim ya kuma rayu tare da kananan su wal fitnatul maqsuda fitinar da yake nufi a can da yace falamma waqa'atil fitna al maqsuda huna fitinar da yake nufi anan hiya khurujul firaqud dalla ita ce hiya khuruju firaqid dalla fi akhir khilafati Uthman shine fitar da wata wasu kungiyoyi batattu suka yi a ƙarshen khalifancin Usman, su ne tun daga zamanin sayyidina Usman dama burbushin fitinar ya fara kuma ya fara ne daga waɗancan abubuwan wasu munafukai ne suka je suka rubuta takaddu masu tayar da fitina a cikin musulmi sai suka ce duk Uthman ne ya rubuta sai suka ce to ya kafirta to sai a kashe shi to shikenan sai suka zo suka kewaye gidan shi da suka kewaye gidan shi za mu zo mu ji a cikin wannan littafin har suka kai ga yin nasarar kashe shi bayan kwana biyu da rabi ko zuwa kwana uku to a wannan lokacin sai aka yi wub sai aka naɗa sayidina ali sai ya zama khalifan musulmi to sai rikici da ba ta kashi da shubuhohi sai suka taso sai aliyu ya zan gwamnatin ba za ta zaunu a nan madina ba sai ya ɗauke ta sai koma da ita kufa ta ƙasar iraq to sai waɗannan munafukan kuma sai suka dawo suka fara jita-jita ga su mu'awiya cewa to tunda kuka ga daga kashe sarkin musulmi usman an naɗa aliyu aliyu bai damu da maganar bincikar jinin usman ba kuma ya ɗauke gwamnatin daga garin nan to akwai hannun aliyu to can sai kuma mu'awiya sai ya ce to tun da haka ne yanzu ya yi takin over wato yanzu ƙasar syria sham kenan ko to ba state ba ce ba jiha ba ce ta zama ƙasa mai zaman kanta kuma shi ya zama sarkin musulmi a madadin usman bai yarda da khalifancin aliyu ba to yanzu shi kuma aliyu shine sahibul haq shine mai gaskiya akan wannan rikicin domin shine wa shine khalifa domin kafin muawiya wancan declaration kafin ya tabbatar da kanshi da waɗanda suka yarda da shi waye musulmi suka yarda khalifa aliyu ƙa'ida kuma aka ci manzo Allah ya ce idan aka yi mubaya'a ga khalifofi guda biyu to ku kashe na ƙarshen da haka yanzu an yi mubaya'a gawa an yi mubaya'a ga aliyu muawiya ya koma can ya balle to sai saidina ali ya ce to yanzu wajibi ne a kaina in zaunar da gwamnatin musulunci lafiya don haka a je a yaƙi muawiya sai wasu ka taso su kuma yan goyon bayan muawiya ne sai ta ɓarke tsakanin iraki da sham sai faɗa ana cikin wannan sai kiristoci daga rome sai suka ji labari sai suka rubuto muawiya takarda cewa mun ji labarin ta rikice tsakanin kai da 'yan uwanka to ga sojoji nan miliyoyi za mu turo maka zo su goyi bayanka idan ka rusa waɗannan 'yan uwana ka, sai ka kafa cikakkiyar gwamnati Sai mu muawiya sai sauri ya faɗaka sai rubuta musu reply amsa cewa wallahi idan ba ku koma ba sai na haɗa kai da ni da ɗan babba na aliyu mu dawo mu yaƙe ku domin ainihin mu karya kashin bayan ku sai suka koma karanta littafin annujumu zahira waɗannan matsalolin za mu zo mu tattauna su amma anan ina son ku gane yaya aka yi al'amari shine birbishin fitina ya fara a ƙarƙashin zamanin sayyidina Usman wannan fitina ita ta ci Usman da ta ci Usman ta zo kuma ta haddasar da yaƙi tsakanin Aliyu da Muawiya da ta tabbatar da yaƙi tsakanin Aliyu da Muawiya sai ta taho kuma ta me sai ta dawo sai ta ci shi kanshi aliyu da ta ci aliyu mu'awiyan ma ƙetarewa ya kamar yadda na bada labari shi ma ta so ta ci shi to aka zo daga ƙarshe al'amari ya koma yazidu ya gaji baban shi wa mu'awiya to can kuma sai mutanen iraki suka zugo husaini cewa to ai yayanka hassan da ya gaji babanka ya je ya ci amanar babanka shine don a lokacin da aliyu ya rasu sai Hassan sai ya zama shine khalifa da ya zama shine khalifa sai ya gaskata maganar kakan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata ran ya dauki Hassan ya dora shi akan cinya ya ce ɗannan nan nawa shi zai sulhunta al'umma ta sadda za ta rikice to sadda aliyu ya rasu hassan ya zama sai hassan ya ce to rikici ya kare a kira mu a wuya suka je suka ce ina ba za ta yiwu ba Hassan ya ci amanar kujerar da babanku yau. don haka in shi ya yafa nashi ɓangaren kai kaka yafe suka yi ta ingizo sai na Husaini ana cikin ziga shi sai Muawiya sai ya rasu yana rasuwa sai ɗan shi Yazidu da ɗan shi Yazidu ya hau sai aka ce to kowa ya zo ya mubaya'a Abdullahi bin Zubair ya ce ba zai mubaya'a ba Husaini ma ya ce ba zai mubaya'a ba za a hukunta shi ya ce to ku bar ni zuwa gobe da safe sai ya ɗauki hikima irin ta Abdullahi dan Zubair Abdullahi dan Zubair da aka ritsa shi ɗan gidan Asma'u jikan Abubakar sai ya ce ku bari zan yi nazari zuwa gobe da daddare sai ya gudu Makka da ya gudu Makka da Hussein ya samu labarin haka shi ma da aka ritsa shi sai ya ce ku bani zan yi tunani shi ma sai ya bi hanya sai suka je can sai suka haɗe ashe kun ga yanzu to amma kaje kana karatun tarihin shi a shi a zagin Abdullahi ibn Zubair shi ma suke yi to da suka yi gudun hijira zuwa makka shi nan sai ya zauna a nan da ya zauna abdullahi ibn zubair husaini ya zo ya zauna bayan kwana biyu mutanen iraki suka rubuto mishi ka zo mai maka mubaya'a da ya je suka yi mishi mubaya'a can kuma sai suka dawo suka munafince shi suka je suka haɗa kai da yazidu da suka ji gwamnatin yazidu ta zauna sai suka dawo suka lallabe shi da suka lallabe shi shine suka danne shi suka yanka shi jama'a duk waɗannan tarihin ina takaita muku ne ba wani da nisa ba yana nan a cikin wannan littafin da ke gaban mu hikbatun min tarih kenan idan kuka gane waɗannan abubuwan abin da yasa na kawo muku shine maganar fitina yanzu ka ji irin wannan kurmutsi da ya faru me zaman ka lafiya ka shiga cikin wannan fitinar da Allah ya fitar da kai yanzu me ya fitar da kai shine ba a yi kana nan ba haka ne Allah ya fitar da kai babban malami alkali abubakar ibn al-arabi ya ce wannan rigima tunda Allah ya kubutar da takobinmu to mu kuma mu kubutar da harshenmu ya ce saboda wasu mutane ne da Allah bai taɓa yarda da wasu mutane irin yardar da ya musu ba bayan annabawa suka rikice da fitina ya ce to mu ji tsoron harshenmu in ya taɓa waɗannan mutanen to Allah zai iya haramta mana aljanna a kai Allah ya kyauta to jama'a kun ji don haka yanzu wannan ya nuna maka yaushe ne tarihi ya faru a musulunci a wurin ahalus suna wajen tabbatar da me tabbatar da magana don haka yanzu ka gane me ake nufi da ahalus suna kenan ko yanzu aka ce ahalus suna ba ana nufin akasin yan shi'a ba da ake nufi da ahalus suna musulmi domin gashi wannan tabi'in san da ya faɗa a lokacin babu rikicin shi'a sunna babu wannan rikicin kuma wani abin mamaki in ka je kana karanta wannan tsohon tarihin ka san har yan kungiyar mu'awiya ma shi'a ake ce musu domin ai shi'a shine bangare kawai sai a ce haula shi'atu ali wa haula shi'atu muawiya waɗannan tawaga aliyu ne waɗannan tawagan muawiya ne don ma'anar shi'a menene tawaga ko jama'a to amma daga baya ne istilahi hadis ya faru wato sai aka koma aka mai da abin ya zama siyasa Allah ya taimake mu baruratu tasabbuti fi naqlil akhbar malam yace larurar cewa dole ne a rinka tabbatarwa kafin a ciro duk wani labari laqad waba Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi qa'idatan zahabiyya Allah ya kafa wata ƙa'ida ta zinare wato saboda darajar ta ce ta zinare na fata an gane a cikin littafin shi kallama ya tanabbahu halka kafirun so da dama mutane da yawa ba sukan lura da ita ba ka'ida ce Allah ya kafa a cikin littafin shi mutane da dama ba sa lura da ita mun san abin da yasa na yarda da wannan magana tashi har yau mutane da dama ba su lura da wannan ka'idar ita ce ka'idar tabbatar da magana yanzu jama'a a yadda muke dinnan tare da ku mun san mutuncin ku kun san mutuncin mu ana nan wata ran kawai muna Abuja wurin business din mu ko Lagos ko wata kasar sai a bugo mana waya sai a ce kun yarda kun koma Shi'a to a irin rudanin da ake yanzu kawai shi kenan sai ce la ilaha illallah ai dama sa aika ba haka ake ba kawai sai a zo a ce muku ai albani ya zama kaza madadin ka ce ah, ba mu san shi haka ba ce ah, zai aika dama to wannan muguwar al'ada ce ta hausawa muke fatan ku ciru daga gare ta ku koma al'ada ta musulunci ala wahiya qauluhu ta'ala ita ce maganar Allah da ya ce ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in ya ku muminai kamar Allah yana cewa ya ku mutanen kirki idan wani mutumin banza ya zo muku da labari ishara kenan don haka ya ta'abiri da ya ayyuhal na amanu ya ku masu imani ku tuna fa ku masu imani ne in ja ja'akum fasiqun binaba'in idan wani mutumin banza ya zo muku da labari fa bayyanu to ku nemi bayani ku yi bincike jama'a tsakani da Allah ku yi wa malamin nan adalci da yace kaɗan ne ke lura daga cikin mutane tsakani da Allah haka mutane suke ko ba haka su haka mutane da an zo da labari ba sa bincike kawai sai su gine a kai na gaya muku waɗannan karnukan 'yan shi'a abinda suka ɗauki zazzaki duk abin da ya gaya musu kawai gaskiya ne don haka sai su ta bayyana safaha a cikin garuruka da ya faɗa musu magana kawai sai su ɗauka gaskiya ce da sun fito sai su ta hayaniya sai mutane sai su ɗauke su jakuna shin su ba su tabbatar ba a'a wanda ya san shi'a ya san ba za su tabbatar ba don an gina maka yadda da malaminka ko limaminka fiye da yadda da annabi ba mun ji ka'idar ba cewa annabi in ya mutu magana shi is no more relevant ba maganar shi ta dace ba sai wane ne limamin lokacin ko kun fahimta jama? to abin da muke cewa wannan abin da ke mana zafi a samu ahalus sunna ba sa yin haka wato asali shine me musulmi mutumin kirki ne shine magana da muka karanta wa zalika annal asla fin nasi as-siqa me ya kamata ka ɗauki mutane ka amince da su mutanen kirki to amma wannan ɗabi'ar galibi yau ba haka take ba kana tare da mutum ne wai ka ne mai tunanin sharri to ai wannan tunanin na shi'a da yahudu ne tsakanin musulmi da musulmi tunani da zaton alheri idan aka akasin haka ya bayyana to sai ka ɗauke shi a haka ka tsallaka da wannan tunanin zuwa ga wani sai dai kai me sai kai taka tsantsan shine lokacin da fitina ta faru tsakanin su aka samu wasu na karya. wannan ya sa sahabbai su daina karban hadisi ba sun daina ba amma sai me ya biyo baya sai tabbatarwa domin na Umar yana cikin gida Abu Musa al-Ashari ya zo ya sallama sau uku Umar ashe akwai larurar da ta hana shi amsawa kuma ta hana shi fitowa sai can jim kaɗan sai gashi ya fito sai ya samu jama'a na jiran shi ce jama'a ba yanzu na ji muryar abdullahi dan kais ba abu musa lashari suka ce haka yake ya yi sallama su uku amma ya juya ya tafi sai ce ku bi bayan shi aka bi shi aka zo da shi Ya ce me yasa ka yi sallama uku ka juya juya baka tsaya ba ce na ji manzo Allah ya ce mutum ya sallama uku ba a bada jawabi ba sai ya juya ya tafi sai Umar ya ce in ma ka zo min da wani mutum da zai tabbatar da ka ji wannan maganar in ba haka ba sai na farfasa bayanka ashe manhajin tasabbut yana iya tabbata kenan duk ga wanda kake tantama abu biyu ne dangane da mutane akwai wanda yake za ka yi shakka saboda shi mutumin banza ne akwai wanda ka tabbatar mutumin banza ne amma kuma kuskure na iya faruwa Afuwan mutumin kirki amma kuskure na iya faruwa don haka kuka ji ajiya muka ce akwai mutumin kirkin da hadisin shi yake zama za'ifi saboda me saboda an samu kuskure a ciki kamar hadisin hishamu dan urwa da yace annabi ya yi sallar kusufi raka'a biyu ruku'u takwas raka'a biyu ruku'u takwas wato kowace raka'a yi mata ruku'u hudu sahihiyar riwaya daga malam marshi hisham ita aisha ita ce me raka'a biyu ruku'u hudu to sai zo aka samu wata riwaya ya ce ruku'u takwas to sai a ce hisham siqa lakinnan riwaya shazza dan haka sai a ce wannan hadisin shazzi ne dan haka da za a shiga ajin ilimin hadisi a ce maka wani irin hadisi ne mutumin kirki ya ruwaito ba za a karba ba sai ka ce shazza wato ba halin shi ne na kirki ya canza ba amma mantuwa ce ko kuskure ya faru to in kun gane wannan kenan ko da malamin da ka amince da shi in ya zo maka da maganar da taimaka maka nauyi ba karyata shi za ka yi ba me za ka yi fata bayyanu me yasa sai ce an tusibo qauman bi jahalatin kar ku afka wasu mutane da wauta fatusbihu ala ma fa'altum nadimina sai ku waye gari kun yi nadamar abin da kuka aikata ƙarashen ayar sai ya ce mai ku ci gaban ayoyin sai ya ce mai fa'alamu ko wa'alamu anna fikum rasulallah ku tuna akwai manzon Allah a cikin ku dilala akan cewa yanzu da manzon Allah ya rasu babu hadisan shi akwai to me yasa ahli sunna yau za a ɗauko labari a ce kaza sai kawai sai ahli sunna ce eh ai ta yiwu ina aya qur'anin kuma fa ko kun fahimta jama'a yanzu misali da ni da makamantana a Najeriya yi mana ƙarya ta halatta a wurin 'yan shi'a da ni da makamantana shine duk wanda ya tashi yana faɗa da shi'a to ya halatta na ɗaya jinin shi mutuncin shi dukiyar shi da duk abin da ya mallaka ya halatta kenan yau da ɗan shi'a zai rubuta kawai zai iya tashi da gari ya waye kawai ya rubuta albani ya kaza to a lokacin ne za a gane wane ne ahli sunna wane ne dan al'ada ba dan bid'a ba waye ahli sunna waye dan al'ada sai ce abin da muka sani game da albani shine yana da awani zuwa ga sunna sannan wanda ya faɗi wannan magana shi kuma yana kira ne zuwa ga shi'a to babu shiri tsakaninsu don haka a binciki labarin nan haka ne ko ba haka ba amma sai ce a ai tun da an faɗa gaskiya ne ko kun fahimta jama'a to wannan na daga abin da yake nakasa ahli sunna a yau shine ne mamaye kwakwalwarsu da al'ada ta yi idan na ce al'ada ba ina nufin taron suna ko makamantan haka ba a'a tunani irin na al'ada misali yanzu daga abin da muke fahimta na al'adar mutane sai mutum ya bugo maka waya sai ce wane eh ka gane ni ka ga mai ce wannan al'ada ce al'ada ina take shine in na haɗu da shi ni da shi ba mukan yi haka ba al'ada Hausa zan ce ka gane ni to wai sai ɗauka a waya ma wai kana ganin shi ne don haka da ya buga maka sai ce ka gane ni shi ne kun gane ma'anar da nake nufi al'ada ta mamaye mutane sai mutum ya rubuta text bai sanin text din ba shine sai ya rubuta maka sako ba zai ce wane ne daga gari kaza ba sai ya rubuta text din kawai sai ka kasa gane daga waye sai zo yana faɗa ba na turo maka ba yaya ko kuma ka ji mutum ya bugo yaya ka saka min kuɗin account wani irin cin amana ne sai ka ce a saurara tukuna da wa kake yaya za ka ce ba sai ka ce a to ai da kake magana al'adar da ta mamaye mishi shine yana bin wani bashi wannan nan ya mai taurin bashi ya mai wasa da hankali in suka haɗu me zai ce ya ci amana shi ya hau faɗa ko to wanda ya buga waya madadin ya bari ya tabbatar tukuna da shi yake magana ko kwa da wani ne sai ya fara magana kamar sun haɗu shine al'ada duk wayar da ka buga kowa ka bugawa kamata ya ka ce wane ne daga wuri kaza ka fara gabatar da kanka sai ka ji ya ce maka yi eh, kuskure ne ta iya yi wa lambar hakikatan ita ka buga amma waya ce sai ta tsalle ta fada wani wurin ba ka ji kakan kira ɗanka sai zama wannan sunan ya yi daidai da wani mai wucewa kana cewa ahmad sai ka ji wani ya ce eh <laughs> alaga ta barka da ce a ah, ba kai bai hakuri da Allah haka ita ma wayar take yi ka kira wani a gusau sai wani a fatako da amsa to bai kamata ka hau faɗa ba sai ka tabbatar tukuna to amma al'ada in ta mamaye wa mutane kwakwale sai a hankali sai sa sai mutum ya bugo waya galibi sai kaga yana ta shirme yana ta shirme yana ta shirme to shine waɗannan al'adun su ne muke cewa tunda za ku yi sunna ku aje su gefe guda yanzu misali hatta wannan abin da mutane suke al'ada ce kun rabu da mutum shekara biyar shekara goma ba cewa za ka yi wani ka gane ni ba ai za ka fahimta daga idon shi bai gane ka ba don mai yiwa ba haka yake maka ba in ya san kai ne kana zuwa assalamu alaikum ni ne wane wane ka tuna zai ce eh na tuna ab ah, to alhamdulillah alhamdulillah amma zai ce yanzu nan baka gane ni ba eh la ilaha illallah ni ne fa wan matarka ta shekara ku ashirin ba ku haɗu ba <laughs> saboda Allah shekara ku ashirin ba ku haɗu ba ina fata an gane eh. <laughs> Allah ya taimaka Allah ya ce ku rinka bincike dan ka kuwaye gare ku yi nadama suratul hujurat aya ta shida malai ya ce fa wajaba bi zalika tasabbut to a karkashin wannan ya wajaba kenan a rinka tabbatarwa fi naqalil akhbar a wajen ciro labarai amma baki ɗayan su ina fata an gane bari ku ji wata jama'a magana jama'a yanzu kun ga wannan magana da muke ko hatta yan jaridu ne suna cikin rudani galibin jaridu yau yadda suke ciro labarai in gari ya waye in akwai wani labari wanda ya shahara a ranar sai ka ga babu keke da keke wajen kawo figos ko kuma wasu abubuwa sai wannan jarida sai ta ce naira miliyan hamsin sai wannan sai ta ce miliyan ɗari biyar wannan sai ta ce dubu hamsin sannan sanda aka yi taron 'yan jaridu duk akwai wakilan jaridar to ya aka yi wajen ba da keke da keken abin suka saba shine abin da ake cewa jama'a ku yi kokari ku fahimta ganin abu a rubuce ko kuma jin shi daga bakin wanda ka amince bai tabbatar da gaskiyar abin sai in ka bincika Allahumma sai abin da ya zama baya dauke da wani abu mai nauyi shine yanzu kissa ce in aka zo da ita aka ce Aisha ta yi farin cikin kashe Sayyidina Ali yanzu wannan labarin yana da nauyi ko bai da nauyi yana da nauyi misali misali mai sauki babanka ya yi haɗarin mota ya rasu sai aka bugo maka waya aka ce babanka ya haɗari ya rasu amma mahaifiyarka tana nan tana dariya wannan labarin zaka ce wanda in dai in nace za ta aikata za ka faɗi haka sai ka ce a'a kai jama'a ku tsaya da wannan rudanin zan ji da mutuwar koko da wannan magana haka ne ko ba haka ba saboda magana ta yi nauyi dan an ce mahaifiyarka tana munnan mutuwar mahaifinka to haka ya kamata duk labarin da ya zo maka rinka bincikawa to amma kawai da an ce Aisha ta yi kaza sai ka ce ai ta aika Aliyu ya yi kaza sai ka ce ai ya aika yana nuna dama akwai mai a zuciyarka akwai ghil akwai kiyayya Allah madaukakin sarki ya kiyaye yayin da muka karanta waɗannan mas'alolin jama'a ina so kafin mu tafi da nisa maganganun nan da ne muku ishara a shekaran jiya dan waiwaye su kaɗan dan in cika alkawarin su in ba ku manta ba maganar farko daga cikin alƙawuran da ne na ce akwai takhriji da zan zo muku da shi na maganar mughira a inda na ce zazzaki da kanshi ya ce mughira shu'uba ya yi zina an kama shi kuma amma umar ya ƙi tsayan mishi da haddi saboda abokin shi ne saboda gwamnan shi ne a kufa kaza kaza to amma zazzaki da ya gama ba da wannan labarin sai ce in kai mai karatu ne to sai ka duba cikin littattafai tsakaninka da Allah zazzaki digirin ka na economics abin da aka koya maka kenan a ABU mutum ya gama magana kawai sai ce in kai mai karatu ne sai ka duba cikin jaridu da journals haka ake koko ana faɗin akalla littafi ɗaya ana faɗi to me yasa ka zo musulunci za ka yi wannan shigantakar dalili akan me dalili akan tashwihi ruɗa me ruɗa tarihi a ce maka mutumin da ka sani mutumin kirki ne sai a ce maka mazinaci ne ya ce a ah, me dalili sai ce shiga cikin gari ka ji zai yiwu jama'a a zuwa ce baban fa maye ne sai ka ce ah, to kamar ya sai ce a ah, ka ƙauyenku ku ka ji wannan hujjar za ta isa a yanzu a kawo maka dalili shine na taho da wannan littafi jama'a kun gan shi mujallabi tara ne shi sunan shi alawasim walƙawasim wal qawasim fi dhabbi an sunnati abul qasim ne muku ishara game da littafin nan malamin da ya rubuta shi shine al-Imam al-Allamah al-Mujtahid Muhammad ibn Ibrahim al-Wazir al-Yamani mutumin kasar Yaman ne wannan malamin sun rayu kusan zamani ɗaya da San'ani mai Subul Salam a cikin wannan littafin nashi kamar yadda nace mujalladi tara ne a mujalladi na uku wannan littafin jama'a yana kan internet mun saka muku shi kyauta akan wannan website da muke ta faɗi fnoor.com yana nan za ka iya zuwa ka kwashe shi a daren nan gaba ɗaya insha Allah a cikin wannan littafin da yake raddi ne yake wa wani ɗan shi'a wanda ya rubuto mai takarda yana kiran shi zuwa ga shi'a sai shi malamin ya ce alwahamul khamis ban kaura ko shirme na biyar kala sayyid ya ce shi a sayyid da ya rubuto wasiƙa ya ce wa minhum daga cikin mutanen banza akwai al bini bin shu'ba wai akwai al-mughira dan shu'ba sai yace zaniyun mazinaci ne sai shi malamin yace ce haka za ramahu sayyidu bizina haka nan wannan mutum ya zargi mughira da zina mutawahiman anna zalika qad saha anhu ya rudu akan cewa wai wannan magana ta inganta sai yace walam yabqa fihi shakk yana ganin ma babu wata shakka kawai dan haka kai tsaye faɗi. sai ce wa al'amru ka zalika? al'amarin ba haka yake ba fa innahu law saha zalika la haddahu umar domin da wannan ya tabbata da umar ya mai haddi walau lam huddahu kuma ko da bai mishi haddi ba wa qad saha az-zina minhu da a ce zina ta tabbata la ankara zalika ala umar ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a ce mutum yayi zina an kawo shi gaban umar umar ya ƙi mishi haddi kuma sahabbai sun shiru ai da sahabbai sun yi inkari walam yaskutu ala taslimi madda'ahu annahu qad sahhat qissatuhu da sahabbai ba za su shiru ba da wannan kissa ta tabbata to daga ƙarshe gashi kamar yadda nace malamin ya ci gaba da ainihin wato kawo raddi dangane da rashin tabbacin wannan kissa sai ya ce fa in kana sayyid ramahu bizina mu'taqidan li jawazi ramyi al-fasaqa bizina falaysa dhalika yajuzu min ghairi tariqin sahih ya ce ko da wannan mutum yana ganin halaccin mutumin da yake ganin wannan fasiki ne kuma sai ya jefe shi da zina to ai haka ba za ta tabbata ba sai in ita zinar ta tabbata misali farawo ne ya sata eh yanzu in kana da yaƙinin ya yi sata kuma kana da dalilin da zaka ce mai mazinaci yanzu ku dubi wani da ya tsogano Allah fa ya tsogano manzan Allah da Allah ya tashi zai zage shi da ya tashi cikin zagin da ya mai haddar zina saboda me saboda ta tabbata yace wala tsaye kulla allafin mahi duk wani wulakantacce mai yawan rantsuwa akan ƙarya kaka saurare shi manna illil khairi mai hana alheri hammazin mai annamimanci wato mutumin da yake zunɗe kafin ka iso yana sigina yana gawa na nan gawa na nan hammazin masha'in dinamit mai yawo da annamimanci manna'in lil khairi mai hana alkhairi mu'tadin dan ta'adda asim mai laifi sannan sai ce me utullin kamar ka ce shege ko banza sannan ba'da zalika bayan haka kuma zanim dan zina yanzu Allah da ya ce mishi dan zina me yasa ya ce mai dan zina sai dai yana da yaƙini akan wannan domin shine rabbul alamina duk wanda zaka zarga ka ce mishi mazinaci dan yayi sata to kai kazafi duk wanda yake mazinaci ne ka zo zagin shi shi kuma ka ce mishi barawo kai ƙazafi. in har ya zama larurar zaka yi sai dai ka faɗi iya abin da ke tattare da shi malam yake cewa yanzu ko da mutumin nan na ganin mughira fasiki ne akan wani abu ya halatta ya jefe shi da zina kuma bai halatta ya jefe shi da zina ba to amma bari ku ji jama'a shi'a suna da wata ka'ida ne wato idan wane ya tare musu abu tare abu ta fanni biyu ko dai ka karɓi mulki a zamanin abubakar ko umar ko usman ko muawiya to ko kansila ka yi to za su ce ka halatta a zage ka to sai su ce a dubi zagin da za a yi wanda zai tasiri don haka tun da sharri ne abin ba wai sai wanda ake da hujja ba wani mun siffanta shi da zina za ta yi tasiri ba za ta yi tasiri ba sai su ce a bar wannan a ce ɓarawo. in an ce farawo ba za ta yi tasiri ba eh to a ce wane yana albus a cikin kasuwancin shi wato a samu abin da za a dubi suna amfani da psychology ne tunanin mutanen da ke tare da shi in aka ce musu wane kaza ne zai yi tasiri eh to a siffanta shi da kaza ko kun fahimta wannan akan haka addinin shi a yi gini don haka da zazzake ya gama koya wa 'yan shi'an najeriya haka allah ya sa kun saurari wannan kaset live aka yi shi a nan da zaria a cikin ainihin masallacin a bayan ya gama tarbiyyarsu akan yi wa mutane ƙazafi ashe a ƙarƙashin ƙasa shi kuma suna nan sun tattaro nashi laifuffuka. sun matsa shi ne nan sai tara su a a mazan mazansu da matansu ya fara zayyano abubuwan da suke zargi daga ciki suna zargin shi da rashin zuhudu daga ciki suna zargin ana aiko kuɗi daga iran yana hawa kansu daga ciki suna zargin yana neman matansu har ma ya je hajji ya zo wa da matar wani ɗalibin shi da yake nema da tsaraba a tamfa shi da kanshi ya faɗa a nan masallacin abu aka yi me ya kawo haka shine abin da ka tarbiyyantar da mutane shi za su dawo su yi maka domin ku duba yayin da ya gama tarbiyyantar da mabiyan shi akan kowa ya zama akwai laifin da za a liƙa mai to yanzu laifin sun gama rabawa kowa to amma akwai satifiket na laifuffuka da ya rage to wa za su ba to sai suka mayan mishi don haka daga ƙarshe sai ya ce laifuffukan da suke zargin shi ma sun fi tamanin me yasa abin da ya karantar da su kenan shine back to the sender abin da ya basu shi suka bashi ashe a nan za ku gane gaskiyar magana ta da nake faɗi kwanaki na ce me yasa ne za ka zauna kana tunanin sharri kuma kana tunanin sharri game da mutane misali ka zauna kana tunanin duk makwabtanka makiyanka ne wannan me zai haifar maka kai ma sai ka zama me sai ka zama makiyansu to su ba su san kana da wannan tunanin ba sai kai ka zo ka fara bayyana kiyayya sai wautar ka ta bayyana abin da yan shi'a suke kenan saboda ya nuna musu cewa tarihin musulunci gaba ɗaya a tashin hankali ne da haka duk inda dan shi'a yake to a tashin hankali yake ya nuna musu cewa tun farkon musulunci an zauna ne a cikin cin amana da yaudara dan haka yana ganin duk waɗanda yake tare da su cin amana shi suke yaudarar shi suke shi ma me zai fara sai fara cin amana su da yaudararsu. su don haka jama'a wallahi ku ji fitintunin da ke karkashin tafiyar shi'a a yanzu Allah kaɗai ya san iyakacin fitintunin amma da gwargwadon lokaci da Allah yake kawa suke bangarewa da gwargwadon sadda suke bayyana kenan idan idan wani aka yi mishi aka yi mishi aka yi mishi ya kasa haƙuri to sai ya fito sai ya fasa to idan ya fasa sai su fito raddi garin su zo su yi mishi raddi sai ka ji wasu abubuwan sun fito saboda me saboda dama tafiyar gaba ɗayanta akan sharri ta gini to wannan tunanin saboda tunani ne na kiristoci da yahudawa wanda haka kiristoci suke kirista kullum tunanin sharri yake bai hude kullum tunanin sharri yake tunanin ya za a yi a tada fitina ya za a yi a yi kaza to don haka abokan zaman shi suna zaune lafiya shi yana nan yana shirin fada saboda mai abin da ya fassara haka fa ake zaune don haka jama'a ku ji wannan me yasa a cikin waɗannan karatutukan makonnin baya da suka gabata muka kawo muku cewa gashi hukumar 'yan sanda ta jihar kaduna ta fallasa asirin zazzaki cewa yana training ɗin 'yan ta'adda ga makamai ga kaza ga kaza ga kaza yana training ɗin 'yan ta'adda ko yana training ɗin mujahidai a cikin tarihin shi dai ba su taɓa jihadi ba sannan duk hayaniyar da ake a jihar kaduna ta addini ba za ka taɓa jin sun sa baki ba domin ko a ƙasar iran shi'a baya faɗa da kirista baya faɗa da bayahudi akwai yahuda da yawa a ƙasar iran akwai kiristoci da yawa a ƙasar iran amma shi'a ba sa faɗa da su amma musulmi fato su ne abokan faɗarsu don haka jama'a abinda malami yake cewa ko da akwai dalilin da za a tabbatar da cewa mugira ɗan ba fasiki ne balle fa babu dalilin to ya halatta a tabbatar da zina gare shi ba a da hujja a kanta bai halatta ba sai malam ya ce wa qad azzama Allahu arramya bi hadhihi al Allah ya munana ya nuna girman muni na kazafi da wannan alfasha ta zina walam yaj'al ila zalika sabila Allah bai ba da wata hanya da zaka ce wana musulmi yayi zina ba illa ba'da kamali nisabi shahada sai in kana da shaidu guda hudu cir banda kai kai da kaje kaga wani na zina azzakarin shi yana cikin farjinta sai ka je ka nemo mutane guda hudu mutanen da kuma in an gabatar da su za a karbi shaida su su zo su shaida abin da ka faɗa kai yanzu ba shaida ba ne, kai mudda'i ne to su fa su za su zama shaidu dan haka sai ka je ka ce wa alkali ka kama wane yana zina sai alkali ya ce to kawo shaidu guda hudu sai ka kawo in haka bata tabbata ba to bai halatta kai da'awar zina akan wane ba wa kad kana ar-rajulu ya'ti ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa yuqirru bizina mutum yakan zo wurin annabi ya furuci da zina wa ya'tarifu bil fahisha yace yayi alfasha amma duk da haka fa yatatallabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-uzra lahu ba'da al-iqrar wal bayan ya tabbatar fa sai annabi ya neman mai mafita ma'iz da ya ya yi zina sai annabi ya kai sai ya bi annabi sai annabi ya sake kai ya sake bin shi annabi ya ce kushin shi na bakin shi ko ya sha giya ne aka shinshina ya ce lafiyar shi kalau ya ce ya yi zina annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko dai ka rungume ta sai ce a zina ya yi sai da annabi ya fito karara ya faɗi irin kalmar da bahaushe ke cewa ko dai ka cita sai da ya amfani da wannan kalmar ya ce eh sannan annabi ya ce ku je ku jefe shi da aka ja ka fara jifan shi ya ji zafi sai ya gudu sai suka tare shi suka make sai suka zo suka cewa annabi ai da ya ji zafi sai ya gudu ya ce da kun kyale shi ya zo ya karyata kanshi dama ba mu gani ba shi ya faɗa ya yake shi kenan to amma shi'a fa Allah Allah suke wane ya yi laifi ko kun fahimta jama'a Allah ya kiyaye a ƙarƙashin wannan mala ya bayyana ainihin rashin ingancin wannan magana to daga ƙarshe bari ku ji takhrijin da ya mata ina son ku tuno wani mutum da muka karanta a cikin littafin nan mai suna wa saif ibn amr kun tuna shi da muka karanto cewa riwayoyin duk da suka zo daga gare shi sai dan umar at-tamimi eh yace menene yace wannan mutum malamin tarihi ne sananne walakin walakinnahu matrukun muttahamun mutumin banza ne da aka yi watsi da shi saboda ana tuhuma shi da karya. bari ku ji abin da malamin yake cewa sai ya ce fa in qulta innahu shahida qabla zalika فاقبل من المحدثين مثل هذا في الرواية عن مروان ونحوه على أن القصة في الجملة yace ita fa wannan kissa ta cewa mu'an wa yake da suna mughira yayi zina yace jimillar kissa tukuna lam tasbut bi tariqin muttafaqin ala sihhatihi sihhatiha bata tabbata ba ta hanyar da yake malamai sun yarda da ingancinta wa inna ma rawahu saif ibn amr al-mu'arrikh yace saif dan umar malamin tarihin nan shine ainihin ya ruwaito ta sai yace wa huwa majruhul adala yace wannan mutum ne wanda yake adalcin shi abu ne wanda yake mai rauni wannan jama'a ina son takhrijin wannan magana ya fara kamar yadda na faɗi tun daga shafi na 252 har zuwa shafi na 254 shine takarijin wannan kissa to yanzu jama'a riwayar saif dan umar wanda aka tuhuma da ƙarya ita za a yadda da ita akan mughira dan shu'uba sahabi to yanzu sai mu koma me kenan asali me asali mughiratu dan shu'uba mutumin kirki ne shikenan kamar yadda waɗanda suka yi wa aliyu kazafi suka ce aliyu ya ainihin naɗa kanshi a khalifanci ne bayan usman domin akwai sa hannun aliyu a cikin kisan usman sai mu ce ku saurara waye ruwaito wannan kissar wanda ya ruwaito wannan kissar mutumin banza ne aliyu ko mutumin kirki ne da shaidar allah yanzu sai mu bar maganar allah akan aliyu mu kama maganar mutumin banza sai mu ce to mu tsaya akan asali me asali aliyu mutumin kirki ne magana ta farko kenan magana ta biyu a cikin wannan magana da ainihin zazzaki yayi ya yi ainihin magana hadisin kuda hadisin kuda shine hadisin abu huraira wanda abu huraira ya ruwaito annabi ya ce in kuda ya fada cikin abinci ko abin sha sai a dilmiya shi sannan a cire a jefar domin ɗaya daga cikin fuka-fukan akwai cuta ɗaya akwai maganin cutar wannan hadisin jama'a ba abu huraira kaɗai ya ruwaito shi ba sai da na zo muku da bayani akan cewa daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan hadisi abin mamaki hadda sayyidina ali shi kanshi akwai sahabi abu sa'id al-khudri akwai sahabi anas dan malik sannan kuma tare da abu huraira wannan littafin da ke gabana jama'a takhrijin wannan hadisin ne gaba ɗayan shi gashi al-isaba fi sihhati hadisi zubaba Gambakatar da dacewa game da ingancin hadisin kuda yanzu jama'a zazzaki ya san waɗannan ilmomin yake ɗibo waɗancan maganganun da yake zuwa iran ake faɗa mai ga abin da za ka je ka faɗa musu tsakani da allah yanzu cewa abu huraira ya ƙirƙiri ƙarya ku ji da ya ce abu huraira yana yawo yana ƙirƙirar ƙarya yana bara wai sai aka kawo mishi abinci sai zama ai akwai kuda a ciki ma sai ka ce to ga dai wani abu amma akwai kuda da ya fada a ciki sai ce ai ba komai ai ga abin da annabi ya ce ma wai sai ya kirkiri hadisin ƙarya da haka ake raddin hadisai zazzaki to kamar yadda aka je aka yi digiri akan economics da Allah a ji a yi digiri akan musulunci eh Allah ya taimaka sai Aisha ita ku Aisha wannan zarginta matsala ce babba domin bayan jimillar ahalin baiti da ta shiga ta shiga cikin jimillar sahabbai sannan kuma ta shiga cikin nafsi nata na kanta wanda nafsi ya sauka a kanta dangane da bara'ata a cikin alkur'ani to zargin aisha ba daidai yake da zargin kowace mace ba don haka nan gabana littattafai ne na zo da su kawai don ku je ku same su ku yi nazarin ba abin da za mu karanta cikinsu ga wannan na farko alfatuhul anam an'am fi bara'ati fi bara'ati aisha wa maryam yace budi mafi ni'ima game da barrantar da aisha da maryam da aisha da maryam uwar annabi isa in ka ce musu sun yi zina to matsalar ta fi karfin danganta zina ga kowa kuma in ba annabi ba ina fatar an gane don haka gashi aka samu wannan malami a sheikh ali ahmad abdul al ya rubuta wannan ainihin littafi ra'isu jam'iyyati ahlul qur'ani wa sunna a ƙasar masar bara'a akan tabbatar da bara'ancin aisha daga wannan abin da ake danganta mata sannan ga wannan babban malami ya rubuta littafi al'ahadis ahadith fi haddil qadhaf yayi magana haddin ƙazafi a ciki har ya sako magana as-sayyida aisha Allah madaukakin sarki ya ainihin yarda da ita Khalid Abdulrazzaq Al-Ani gashi wannan malami ba da jimawa bai rasu shi dan 1978 ya rasu gashi ya rubuta wannan sannan sai hadisul ifki wannan al'allamatul maqdisi abu muhammad abdul mai littafin umdatul ahkam shi rubuta wannan hadisul ifki hadisin nan labarin kazafi da aka yi wa aisha to duk waɗannan littafai kana buƙatar ka same su ka karanta su ba dan komai ba domin ka zama kana da shiri akan irin waɗannan shubohi da suke yadawa muka ce ka zama kana da shiri wa muke nufi malami da ɗalibin ilimi ahlul ilmi kenan kai mai sauraron wa'azi kai ku abin da za a ce maka duk sanda ka ji yan bidi'a suna wa'azi a rediyo ne ko ba a rediyo ba bai halatta ka saurara ba amma ɗaliban ilimi ya halatta su saurara don su ji wajihin istidlalin su da wajihin barnarsu don su sanya za su tare su sannan gaɗin daɗawa game da Abu Huraira ga wannan littafi da na zo muku da shi alburhan burhan fi tabri'ati Abi Huraira min albuhutan. tabbatar da ƙarya aka yi wa Abu Huraira da kuma kubutar da shi game da ainihin wato ƙarerayin da ake danganta mishi idan duk kun fahimci waɗannan maganganu jama'a sai mu dawo kan maganar da muka ainihin faɗa muku muka yi muku alƙawari a cikin wannan littafi da aka yi wa kowa ga shi wujubu tasabbutu fil riwaya dan haka kowa ya buɗe shafi na arba'in da uku na wannan littafi الآثار الناتجة عن إهمال الإسناد وعدم التثبت في الرواية jama'a ina so in karkare wannan darasi nawa ne nake son ku gane waɗanne irin mugun tasiri ne ƙarya ke kawowa a cikin addinin musulunci sannan rashin bincike da tantance gaskiyar labari waɗanne irin ƙarirai ne suke afkuwa misali a ƙasar adamawa aka yi wani abun mamaki wanda zai nuna maka cewa kafirai suke kan irin waɗannan ƙa'idojin na rashin tabbatar da labari wato reverend sister ce ta yi cikin shege reverend sister wato malama ce a cikin coci sai ta cikin shege da ta cikin shege ta rasa idda za ta je a zubar mata domin ko ina an santa mai wa'azi ce tana fitowa gidan talabijin gidajen rediyoyi da takardu ana buga ta tana wa'azi to ina za ta je a zuban mata da ciki kuma ba ta da miji saboda mai ta zauna kisisiya ce ibaba kawai take da wa'azi to ina ciki ya shiga a ruwa ta sha ko ko aka yi sai ta ƙarya da ta ga ciki ya fara girma cewa za ta shiga ibadar da ba za ta fito ba sai bayan watanni sai ta shiga gida sai ta kulla kanta ba a ganinta sai dai a kawo mata ko menene amma ba a samun ganinta ashe ciki yana na yana ƙara girma ta rasa yadda za ta yi ran nan sai ta wata hikima bari ta fito da wuƙa ta daɓa wa cikinta ta kashe kanta yayin da ta ga wani bahaushe ya kusanto sai ta rungume shi abin da ya faru kenan kawai sai ta fito daga ita sai doguwar riga da sharɓeɓiyar wuƙa sai ta luma wa cikinta akwai irin masu gungura ruwa masu garuwa sai kawai sai ta same shi sai ta rungume shi shi kuma me ya faru ya hangi mace ga tsohon ciki ga wuka an luma mata a tsakiyar ciki sai ya taho da gudu kawo ɗauki yana zuwa sai ta rungume shi kiristoci na tahowa tana ihu sai tana nuna shi tana nuna shi tana nuna shi sai ta cika sai suka buge shi sai suka kashe kun ga mahallin shahid ba su yi ne ba ba su yi bincike ba da suka kashe shi sai suka shiga cikin gari suka yi ta kashe musulmi suna kona masallatai to me ya faru duk da hankali ya kwanta aka tafi ita aka kai ta macuware saboda babban malama ce ana ta shirye-shiryen za a yi mata special burial ceremony kuma shahidiya ce ta yi shahada musulmi ya kashe ta sai likitan da take hannun shi a asibiti sai ya faɗaka ai tana da ciki to sai hankalinsu ya tashi me ya faru tana da ciki eh ba ta da miji yaya aka yi haka aka auna aka gano wannan ciki kimanin wata kaza ne ya girma to sai aka matsa bincike tsakanin masu aiki a cikin gidanta sai labarai suka fara fitowa aiwana na zuwa tana kwana da shi aiwana na zuwa tana kwana da shi su da kansu sun fahimci cewa tana da ciki to da aka zauna zama na dattawa yanzu an gama tashin hankali kwamiti zai yi bincike sai aka tabbatar cewa matan nan ciki ne da ita to daga nan ne sai labarai suka fara fitowa ƙarshe dai sai Allah ya fitar da wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna sai al'amari ya bayyana sai kiristocin numan hankalinsu ya tashi suka yi tsuhu haka sai suka zama wararrun dangi a cikin kiristocin adamawa sai zama kiristocin adamawa suka zo suna kyamarsu menene mahallin shahid anan kan kare wata fasikar kafira mazinaciya an yi rikici da sunan addini yanzu haka yake faruwa kuma musulmi ba ku bincike ba wata rana ina tashan motar huntuwa kawai musulmi ne yaro kawai sai wata arniya rashin kunya wallahi ina tsaye jikin boss ina gani sai mata rashin kunya da ya mata rashin kunya ita tana cikin mota sai ta leko ni kake zagi ce ke din arniyar banza arniyar wofi sai ta ce baka san darajar ka ba dan haka kake zagi na sai ci gaba da zaginta da ta fito ta kanshi ta danke shi sai fara la ilaha illallah sai na ce gwafa ubanka na ce mu za ka yaudara ko kun fahimta jama'a yanzu la ilaha illallah musulmi ku taho ga arniya za ta kashe wa musulmi amma wallahi shi ya tsogale ta kuma har da ta kamo shi din nan fa bata fara mishi wani abu ba ta danko shi ne kawai ya fara la ilaha illallah yanzu a nan menene ya ga ga wani ustazu dan jihadi da dagaggen wando da gemu sai ya buge arniyan nan sai a ce an yi rikicin addini yanzu wannan rikicin addini ne naka musulmi ku rinka bincike in ba haka ba sai wauta ku ta bayyana in bincike ya tabbata duk abin da za ka yi ka rinka bincike me yasa rikicin kwanaki da ya taso a garin nan yan jaridu ba yadda ba su yi ban sa baki na ce ban san abin da ya faru ba ba zan iya magana ba rikicin hijabi har yau ban ce komai ba don ban san me ya faru ba duk wanda zai faɗa a takarda zai nuna mini ni ko bana irin wannan a da sai na je na yi kaza na yi kaza to ban samu lokacin da zan je in yi bincike ba in zo in faɗi magana in zo in zama wawa ba in zama wawa a wurinka ko a wurin wani ba a wurin Allah tukuna aka ce su malam wane da su malam wane sun yi bincike na ce shikenan tunda sun yi bincike ku amince da abin da suka bincika amma ni ake so in sa baki na ce har yanzu ban sani ba kuma ina nan har yanzu ban san komi akai ba don haka ba zan ce komi ba don ban sani ba domin ita maganar ba ana yin ta bane kawai da an ce ana faɗa da musulmi sai ka ce musulmi ne ke da gaskiya ba haka muke ba mu sai an bincika kun fahimci yadda ake musulunci jama'a to haka ya kamata in ba haka ba fa to za a samu barna mai yawa a cikin musulmi shine Allah yake cewa an tusibu qauman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimina sai ku waye gari ku yi nadamar abin da kuka yi me yasa kuka ji duk maganganun da muke faɗi akan su zazzaki da su saif ibnu amr da sauransu ba ma nadama akai saboda muna da yaƙinin abin da muke faɗi sanda muka fara faɗin maganganun ba wasu ba su san su ba da suka zo suka bayyana fa shikenan kuma ba za mu yi mutum kazafi ba za mu faɗi abin da yake gaskiya ne amma abin da anan muke so mu tabbatar maka shine al'asarun natija tasiri wato sakamakon tasiri da ke faruwa an ihmalil isnad game da watsi da isnadi in kuka yi watsi da isnadi ba kwa bincikar daga ina magana ta fito ina ingancinta to za a samu me za a samu barna wa adami tasabbutu fil riwaya malam yace idza ta al natija an adami tasabbut fi riwaya wa ihmal al-isnad wa tasahul bi sha'nihi najidu nata'ij zalika khatira idan muka tsaya da kyau muka lura da irin tasirin da ke faruwa na rashin binciken riwaya da kuma watsi da isnadi da kuma sakaci game da sha'anin isnadi to za mu samu sakamako masu hadari suna faruwa ujizu hasima ya yali ga su a takaice awwalan na farko annal mutasahil yata'arrab li azabillahi wa ikabu dukkan mai sakaci game da karɓar labari to yana bujirar da kanshi ne game ga azaba da kuma uƙubar Allah khilafan lillazi ya tasabbatu sabanin wanda yake ƙoƙarin tabbatarwa fa yusnidu sai ya ƙoƙarin kawo isnadi iz domin kuwa kabbari at uhdatuhu bi isnadin riwaya in har ya kawo isnadin riwaya to nauyi ya sauka daga gare shi iz domin ya qulu rasul sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kafa bil bar'i kaziban ƙarya ta kai ƙarya ga mutum an yi haddisa bi kulli ma sami rinka ba da labarin duk abin da ya ji in dai duk abin da ka ji sai ka ba da labari to lallai ka tabbata makaryaci duk abin da ka ji ka tabbatar tukuna kafin ka karar amma a tambaye ka ina ka samu labari sai ka ce wallahi na tsaya shan ti ne a wurin can sai na ji wani dattijo ya tsaya shi kuma keken shi ta yi faci yana faɗi kaji fa shi kanshi dattijan keken shi keke ce yake ba da wani labari a haka kaji waye shi baka sani ba Allah ya kyauta wannan hadisi muslim ya ruwaito shi malam yace wa yakhsha an yandarja dhimna zumratal kadhibina ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ji tsoron kar ya ainihin wato zama cikin tawagar masu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi a ƙarya jama'a kun ji sharri na farko da yake samun mutanen da ba sa tantancewa shine ne azaba da uƙubar Allah saniyan na biyu intisharu a ƙa'idar za'ir